labari da ɗumi daga jihar zamfara sojojin najeriya sun yi wa 'yan ta'adda lugudan wuta inda ta kai ga sun kashe babban kasurgumin ɗan bindigan nan wanda ya addabi jihar zamfara da sokoto sannan kuma ha'ila a jihar zamfara za mu ƙara jin cewa 'yan sanda su ma sun taɓa karawar gani inda suka kwato waɗanda aka garkuwa da su mutum goma sha ɗaya 'yan islamiyya ne da suke kan hanyar su daga kan hanyar su ta katsina Mai saurare sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan dan Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alama kararrawa domin hakan ne zai ci gaba da bada damar ba ku sabon rahotanninmu da zarar mun ɗaura. Ga cikakken rahoton. Wasu 'yan bindiga da suka yi ƙaurin suna a yankunan jihar Zamfara wato Alhaji Auta da kuma Kacalla Ruga. sun halaka a wani harin da sojin saman Najeriya suka kai ta sama. An kuma hallaka da dama daga cikin 'yan tawagar tasu a yayin farmakin da suka kai wa sansanin nasu da ke jama'are bayan duji a gundumar Nasarawa mai layi a jihar ta Zamfara ranar Asabar. majiyoyi da dama sun tabbatar mana cewa rasuwar auta amma sun ce ba a san adadin waɗanda suka mutu a harin ba auta na cikin kasurgumai hudu na 'yan bindiga da ke ta'addanci a yankin rahoto ya nuna cewa a harin na sojoji an kuma kashe shugaban 'yan bindiga kacalla ruga wani jami'in leƙen asiri na sojoji ya shaida mana cewa biyu bayan harin da jiragen yaƙin naf suka kai kan 'yan bindigan da suke shirin tserewa da kuma waɗanda suka fake a ƙarƙashin bishiyu bishiyu a yankin ya yi sanadin salwantar rayuka da dama daga ɓangaren 'yan ta'addan haka kuma haka kuma ya ƙara tabbatar mana da cewa hakikanin gaskiya an kashe wannan an kashe wannan babban kasurgumin ɗan eh, bindigar mai suna kasalla To daga a dai cikin jihar ta Zamfara ba mu ƙara ji kuma inda za mu ji cewa 'yan sanda sun ceto ɗalibai guda 21 daga hannun 'yan bindigar a cikin jihar dai ta Zamfara. Jami'an 'yan sanda a jihar Zamfara sun samu nasarar ceto ɗaliban Islamiyya guda 21 da aka sace a hanyar Gusau, Safe, Funtuwa ranar Juma'a. Kakakin Hukumar ‘Yan Sandan Jihar Muhammad Shehu ya bayyana hakan ne a jawabin da ya sake a ranar Asabar. Shehu ya ce an ceto ɗaliban ne bayan musayar wuta da ‘yan bindiga da aka yi. A cewarsa, ɗaliban Islamiyyar da malamansu na hanyar tafiya daga Rini Bakura zuwa Katsina lokacin da ‘yan bindiga suka tare su a hanya kuma suka yi awon gaba da su. Ya ƙara da cewa har yanzu malamin Islamiyyar direban motar da wasu fasinja na hannun 'yan bindigar har yanzu. A jawabin nasa ya ce, a ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2021 an samu kira daga garin Kuceri cewa 'yan bindiga sun tare titin Gusau Funtuwa kuma sun sace matafiyan motoci biyar. Jami'an 'yan sanda tare da sojoji suka garzaya wajen inda suka yi musayar wuta da 'yan bindigar. 'Yan sandan sun samu nasarar ceto yara guda 21 da wasu mata biyu waɗanda suka taho daga garin Rini a ƙaramar hukumar Bakura don zuwa almajiranci Katsina tare da malamansu Lawali Ibrahim. Malamin da direban motar Homa Bus na hannun 'yan bindigar har yanzu. Shehu ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar ya tura ƙarin jami'an ceto ƙarin jami'ai domin su ceto sauran waɗanda ke tsare domin su ceto waɗanda ke tsare da tafko 'yan bindigar to babu abin da mu ce dai mu ce alhamdulillahi domin dama babu abin da ya fi ƙarfin ubangiji kuma tun da abin da aka dukufa da addu'a Allah subhanahu wataala zai kawo mana ƙarshen sa yanzu dai gashi a sannu a hankali ana fara samu ana kakkashe dukkanin wayannan wanda ce garkuwa da mutane sai dai kuma mu kara da cewa ubangiji Allah subhanahu wataala ya kara kawo karshen su sannan kuma ya kara tauna musu asiri sannan kuma ya kara tauna dukkanin wani wanda yake da hannu a cikin wayannan tashin hankali da ake yi a kasar mu mai saurare a nan ne muka muku karshen wannan takaitaccen rahoto da muke dauke da shi a halin yanzu sai dai da karshe da Allah ka ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar rawa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotanninmu da zarar mun daura. Mun gode.